الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على أبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسنا دريب دا أربعين ترى فكرة الأدب المفرد دمك قبا تربى لتاف الإمام البخاري ورحمه الله زام قبا تربى شرحي أكن حديثنا دبودا سبعين دبقوي دا zuwa hadisi na 1087 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan kwankwasa kofa bayani akan kwankwasa kofa eh, a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Isma'il, eh, Musa bin Isma'il al-Minkari. حديثي نا دبودا سبعين دبقوي حدثنا موسى بن إسماعيل منقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال حدثنا عاصم بن محمد عاصم بن محمد قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عن أبي الألانية أبو الألانية سناس محمد بن أبي يحيى المرني قال أتيت أبا صعيد الخدري وتوشي أبو الالانية شين محمد بن أبي يحيى muhammad bin abi yahya al-mur'i ya ce na taho ga abu sa'idin hudur shi wannan tabi'i ne yake ba mu labari ya taho wajen sahabin annabi muhammad shi ne abu sa'idin hudur fasallamtu sai na sallama falam yi uzalli amma ba a min izinin in shigo ba ثم سلمت سن ساكن سلما فلم يؤذن لي بأمي إذني با ثم سلمت الثالثة سن سلما تأكو فرفعت صوتي سن أدى مريتاء وننكرو وقلت نشي السلام عليكم يا أهل الدار أمين شن الله يتبت غريك يا كمتعنا وننجدا falam yi uzalli ba min izini ba fatana haitu sai na matsa nahiyatan na tafi gefe faƙa'attu sai na zauna wato sai matsa daga ƙofa kenan bai zauna a daidai ƙofar ba ya matsa ya samu wani guri a gefen ƙofar ya zauna faƙaraja ilayya gulamun sai wani yaro ya fito zuwa gare ni a sha'an da sallamar da yai? faƙala sai ce masa udukun ka shigo fadakaltu sai na shigo faƙala ni abu sa'idin sai abu sa'idin kudiri ya ce amma innaka lauzitta ya ce amma kuwa da kayi ƙari ya'ani alisalati da kayi ƙari akan sallama uku ɗin nan lam yi uzallaka da ba a maka izini ka shigo gidan nan ba in ji abu al-kudari saboda ita sallama tana karewa ne a uku bai kamata mutum ya wuce hakan ba sa'altuhu an al'au'iya sai na masa tambaya game da wasu jakankuna wato a zamanin sahabban annabi muhammad akwai nau'uka na jakankuna daban-daban waɗanda ake zuba ruwa a cikinsu su ne al'au'iya na masa tambaya a kansu falam as'alhu an shay'in babu wani abin da na musu tambaya game da shi illa qala face ya ce haramun to abin da na mai tambaya waɗannan jakankuna da na yi tambaya a kansu duka sai yana cewa haramun ne jakankuna ne waɗanda ake zuba ruwa waɗanda ake yin tsimi da su ana yin tsimi da su abu sa'inin kudiri ya ce duka haramun ne hatta sa'altuhu an jaffi har dai na tambaye shi game da wata jakar fata mai maɗauri ita ce ake kira aljaffi a wancan zamani babu wannan jakar yanzu hatta zamanin al'imamun bukari babu wannan jaka saboda haka yi sa da ya ce faƙala haramun ita ma wannan jaka mai maɗauri mai kamar salka jaka ce da ake zuba ruwa a ciki amma tana da baki ana ɗaure ta ya ce haramun ne ita ma to shi ne muhammad bin ka'abin alƙurazi daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin ya yi bayani game da ita wannan jaka ya ce yutta kazu ala ra'asihi idamun ita wannan jaka ana rikon maɗauri a kanta idamun shi ne maɗauri fayu ka'u sai a ɗaura bakinta al'ika'u shi ne ɗaura bakin abu hadisin nan yana silsilatu sahiha hadisi na 2951 wato hadisin yana da kyau idan ka dubi kitabun musamman ibn abi shaiba al-imam ibn abi shaiba yayi babi musamman akan mas'ala da ta shafi tsimi su salaf sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasu kashi biyu game da abin da ya shafi tsimi akwai waɗanda suke haramtawa akwai waɗanda suke halartawa shine sai ya kawo babi musamman fi rukhsati fi nabid wa man sharibahu yayi babi akan babu shakka an samu sassauci game da shan tsimi yana mujallar na biyar shafi na 486 akwai waɗanda suke hanawa kamar misali muhammad bin sirin an tambaye shi annabi da siƙa alladhi yuka wa yu'allak wato tsini wanda za a daura bakin jakar da aka zuba tsimin a cikinsa sannan kuma a rataye shi ina hukuncin wannan tsimi muhammad bin siri wanda babban malami ne daga cikin tabi'ai faƙala sai ce la'a'lamu a'lamu bihi ba'san ni ina ganin babu laifi game da shi to kaga nan abu sa'in kudiri yana hanawa ne shi wanda ya rawaito hadisin nan abul alaniya al-mur'i yake ba da labarin cewa falam as'alhu an shay'in illa qala haram duk abin da nama Abu Sa'id al-Khudri tambaya game da irin waɗannan jakankuna da ake yin tsimi da su Abu Sa'id al-Khudri yana cewa haram magana game da tsimi magana ce mai tsawo a takaice akwai bayanin Ibn Taymiyyah da yayi a littafin Majmu'u Fatawa tana mujallal 28 shafin 337 ibn taymiya yace kana ammatu sharabihim min nabidh tamri gaba ɗaya a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam abin sha na sahabbai tsimi ne tsimi ne na dabino gaba ɗaya abin shansu kamar misali a da arewa idan ka bakunci mutum sai a haɗa ma faro-faro yana da waya a kawo maka ruwa zallansa to haka a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya abin shan su tsimi ne na dabino me dalili yana cewa waƙar tawatarar ce sunnatu an nabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da aka samu daga annabi muhammad wa khulafa'ihir rashidin da halifofinsa guda hudu shiryayyu wa ashabihi da kuma sahabbansa Allah ya kara musu yarda annahu harrama kulla muskirin wa bayyana annahu khamrun hadisai da aka samu daga annabi da sahabbai hadisai masu ɗimbin yawa sun tabbatar da cewa duk abin da ya bugar da hankali giya ne ne duk abin da zai rikitar da hankalin mutum ya sa mutum ya yi jiri kullu muskir duk abin da zai sanya mutum ya shiga maye wannan abin haramun ne wa bayyana annahu khamrun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan abin giya ne duk wani abin da zai raba mutum da hankalinsa wannan abin haramun ne sannan kuma da shi da giya hukuncin su guda ne hadisai waɗanda aka samu daga annabi suna da ɗimbin yawa wa kanu yashrabuna an al-hulwa to amma su sahabbai har kan kansa manzon Allah suna shan tsimi wannan tsimi yana da zaki yaya ake tsimi din sai ibn taymiya yace wa huwa an yunbaza fil ma'i tamrun wa zabibun uh, za a jefa dabino a zuba dabino da kuma zabibi a cikin ruwa yutrahu fihi wa nubadu tarhu li yahdwa al ma' wannan dabinon da aka zuba da kuma zabibi a cikin ruwa shi ke sa ruwan sai ya zaki to wannan ruwan ya yi zaki kaga idan aka bar shi ya kwana zai tsuma to duk sa'ilin da ya ƙara kwana sai ya ƙara tsuma ba su yi ma kasirun min minahi da ce abin da ke faruwa abin da ya sa annabi da sahabbansa suke yin haka saboda ruwan hijaz yankin alhijaz ƙasar larabawa ruwan fa ina maluha yana da gishiri kamar ruwan teku ne duk da yake ruwan rijiya ne za a ɗebo amma za ka ji ruwan yana kama da ruwan teku yana kama da ruwan teku fa ina fihi maluha fa hadha nabizu halalun bi ijma'il muslimin to wannan salo na tsini wannan halal ne duk musulmai sun yarda malaman sunna karkab babu wani malamin suna da yace hakan akwai laifi me dalili li annahu la la yuskir wannan tsimin baya bugarwa zuba dabino a cikin ruwa ya tsuma ya wuni a ciki eh, da zabibi illa dai kawai ana son ruwan ya yi zaki ya kawar da wannan gishirin da ke ruwan yankin gaba ɗayansa la yusfir babu shakka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa abin shansa kenan sahabbai ma abin shan su kenan kamar yadda ibn taymiya ya faɗa amatu sharabihim min nabiz tamari abin shan gaba ɗaya sahabbai duk gidan da ka tafi za ka samu abin da za a baka ba za a baka ruwa zalla ba kamar yadda ake cewa bakin ruwa sai an saka dabino a ciki a saka zabibi wannan ya tsuma to wannan ruwan sai ya zagi maimakon a baka in an baka ruwan zallansa za ka ji shi kamar ruwan teku ne yana da gishiri kama ya hillu shurbu asirin inab hatta inabi idan aka matse ruwansa halal ne a sha kabla an yasira muskiran kafin ya zama giya shi kansa inabi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam kan nahahum an yanbidu hada nabi fi awiyatil khashab a al annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana sai ya hana mutane su yi tsimi a randar katako da kuma randa ta kasko annabi ya hana in ka lura waɗanda suke yin giya za ka ga suna tsuma ainihin giyan da ainihin randuna ne na katako annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi amfani da randa ta katako akan sassaƙa wato randa wanda za a zuba ruwa amma da katako ne da ice sassaƙan ice ko kuma a yi shi da kasko randa irin wanda muka saba da ita huwa yusma min at idan an yi randa da laka ko yumbu ya zama an yi shi da laka kasa wannan shi eh, na kasko kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan idan za a sa ruwa sai dai a sa ruwa zalla kar a sa kar a yi tsumi a ciki wa amarahum an yanbizu fi dhurufi allati turbatu afwahiha bil awqiya sai mazan Allah yace idan za ku yi tsumi sai ku yi da jakankuna jaka na fata jakar fata din wanda za a daura bakinta li'anna shiddata tadibbu fi nabizi dabiban khafifan saboda idan ka bar dabino a cikin ruwa da zabibi ya kwana tsuma yake yi yana tsuma kadan kadan huwa la insan kai ba za ka gane ba amma babu shakka yana tsuma da kadan da kadan to idan aka ce an yi tsimin nan a randa ne misali na kasku aka ɗaura bakinsa idan wannan tsimi har ya zama giya ba za ka sani ba sai in ka sha kawai sai ka ga ka samu mai shi sa faru ba ma sharibal insan ma qaddabba fihi shidda al-mutirba wa huwa la yash'ur mutum bai sani ba ya kai ga shan giya saboda hanya guda ce hanyar da ake tsini ita ce ake yin giya duk hanya guda ce abin da ya bambanta su shine dadewar tsimi idan tsimin bai dade ba to ba zai bugar ba amma idan tsimi ya dade to zai bugara hanya guda ce saboda haka sai manzon Allah ya hana hanyar ma da mutum zai yi tsimi wanda zai kai ga giya bai ma sani ba fa idza kana siqa umuka to idan ya zama wannan tsimin an yi shi ne da a jaka jaka jaka ce aka zuba ruwa aka sa dabino aka yi tsini sai aka daura bakin wannan jakar in shakka zarfu idan gala fihin nabil idan tsimin ya tsuma ya yi tsanani ya kai ga giya zai balle wannan madaurin zai balle wato madaurin kaga an samu alamar da za ta hana ka ka sha wannan tsimi ɗin wannan hikima ce ta annabi muhammad shi yasa yace fala ya qaul insanu fil mahzur kaga idan ya zama tsimin da zaka yi zaka yi shi ne a jaka jakar da aka zuba wannan ruwa da kuma dabino ko zabibi a ciki wannan ya tsuma aka daura bakinsa to idan ya kai ga har ya bude don zai kamar yadda ka san in ka bude falba irin ta coke ko ta fanta zaka ga ta fita abin nan ko kuma wani ma in ka jijjiga sai ya balle murfinsa to haka idan ya tsuma yana iya kunce wannan daurin da kai mu bakin wannan fatar sai da kaga zai iya yi kaga ka samu alamar wannan tsini ya zama giya don haka sai ka zubar ba za ka sha ba amma ya ce fa'iza kana asika umuka ishakar zarfu iza gala fiye na ne um, watilkar auyatu latan shaƙo ibn tun ya ce amma idan aka ce randa ce da aka sassaƙa daga ice ko kuma randa ce wadda aka yi ta da kasko randa ta kasko idan aka daura bakinta duk tsuman ba zai iya fitar da ba zai iya kunshe wannan daurin ba don haka ba za ka gane ba sai kawai ka sha giya mutum bai sani ba eh, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi amfani da wancan to waru ya annahu rakhasa ba'da hadha fil fil intibaz fil awiya daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya sassauta game da cewar ana iya amfani da tsimi da aka yi shi a wani abu wanda an rufe bakinsa yana cewa kun tuna haitu kuma anil intibazi fil au'iya da na hana ku ku yi amfani da tsimi ta madaukin da ya zama an daura bakinsa fantabizu yanzu babu laifi kuna iya tsimin ku wala tashrabul muskir amma dai ku sani haramun ne ku sha abin da zai bugar da ku to anan fassala fa sahaba sai sahabbai suka samu sabayi. wa man ba'dahum min al-ulama da ma waɗanda suka biyo bayan sahabbai din minhum man lam yablughu an-nasu daga cikin sahabbai akwai wanda labarin an ɗauki hannun da aka yi bai iso gare shi ba saboda ta shi yana nan akan batun fahimtarsa ta farko annabi ya hana gaba don da farko annabi ya hana duk wani tsimi wanda za a daura bakinsa annabi ya hana duk wani tsimi daga baya sai annabi ya sassauta aka kyale idan tsimin dai jaka ce aka daura bakinta babu laifi saboda za ta iya bambantawa da wancan to sai ya zama wasu sahabbai ba su samu labarin wannan sassauci da aka yi ba minhum man itaqada subutahu wa annahu nasikun akwai wadanda suke ganin babu shakka an samu labari annabi ya halatta daga baya ana iya yin tsimi a cikin jakar fata za a daura bakinta fa rakhasa fil intibali fil awiya saboda haka za ka ga wani sahabi yana halatta a yi tsini a jakar fata da za a ɗaura bakinta wani sahabi yana hanawa shi ne wannan yake ba mu labari hadisun na muka karanta da ya zo gidan abu sa'idin kudiri eh, da abu masa izini ya shigo shi ne sai ce falam as'alhu an shay'in illa ƙala haramun duk wani abin da na tambaye shi game da tsimi bai kawo kalmar tsimi a wannan riwayar ba amma dai matsalar ita ce yana tambaya ne game da jakankuna da randuna daban-daban a zamanin su waɗanda ake yin tsini da su in ya tambaye shi wannan randa sai ce haram wancan eh, wato jaka na fata da ake ɗaura bakinta ya ce haram kaga babu wani bambanci abu sa'idin kudure yana daga cikin sahabban da wato ba su ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta daga baya babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta eh, don haka ba ma tsini wanda ake yin sa da jakar fata ba ita ce yake kira aljaffu aljaffu ita ce jakar fata wanda za a daura bakinta a zuba tsini a ciki hatta tsimin da za a zuba shi a tukunya a daura bakin sa duk babu laifi abinda kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wanda zaka ga hadisai da yawa misali akwai riwaya da ta zo a sahihu muslim hadisin abdullahi bin abbas kana rasulullah yunbadu lahu az-zabib fi abdullahi bin abbas yace shi saman manzon Allah ana mar tsimi a jakar fata za a mai tsimi a wannan jaka fa yashrabahu yawmahu zai sha wannan tsimi a wannan rana da aka yi walgada ya sha wannan tsimi a washe gari wa ba'dal gadi ya sha wannan tsimi bayan washe gari ka kwana uku kenan fa idza kana masa'u salisa idan yamma ta zo a rana ta uku sharibahu to zai sha wannan tsimi wa saqahu kuma ya ba da shi fa in fadala shay'un idan ma aka samu ragowa a haraka sai manzon Allah ya zubar da shi saboda idan tsimin ya kai kwana uku in ya wuce kwana uku to tsumarsa za ta sa ya koma giya ba kuma sani ba saboda ka a kowane abu ma kai tsimi ka'idar ita ce kar ya wuce kwana uku wannan yana sahihu muslim babu ibahatin nabi sunan babin kenan imam muslim yace an halatta yin tsimi alladhi la yashtadda wanda bai tsanani ba wala ya sir muskiran kuma bai isa har ya zama mai bugarwa ba shine hadisi na 2004 sahih muslim amma abin da yasa imam bukari ya kawo mana wannan hadisi a nan ba wai magana ba bane akan tsini ya kawo shi ne don ya gaya mana idan ka taho gidan mutum sau nawa za ka yi sallama kaga sau uku ne don abin da ya faɗa kenan ya taho ya ce a to a ba sa'inin kudiri na je gidan abu sa'inin kudiri fa sallamtu falam yi sun masallamtu falam yi sun masallamtu salisa kaga ya nuna cewa ya yi sallama har kashi uku farafa'atu sauti sai na ɗaga murya kaga wanda ke karantar da mu ladabi na sallama ba wai da ka zo farkon sallama za ka ɗaga murya ba ne ka yi sallama ta farko a cikin nutsuwarka ba amsa ba sai ka ƙara ɗan ɗaga murya in ya kai na uku sai ka ƙara ɗaga murya don ta yi murya ka ce ba ta isa ba to da da ya kai na uku ɗin ba masa izini ba shi da kansa ya ce fata na haitu na hiyatan sai na matsa na koma gefe faƙa'attu sai na zauna shi kaga ya nuna mana iyakar sallama uku ne bai kamata musulmi ya wuce uku ba don haka yasa a lokacin da ya samu ganin abu sa'idun al-kudari abu Sa'id kudiri ya ce masa amma innaka law zitta lam yu'zal laka da kayi kari akan uku din da ba a maka izini ka shigo ba kaga kenan nasa ba su yarda mutum ya kara akan abin da annabi ya karantar ba ka tsaya daidai iya inda annabi ya karantar da mu Allah ka samu iya sai mu ci gaba babi na 498 kaifa yaqumu indal babi ta yaya mutum zai tsaya a daidai kofa idan ka zo gidan mutum idan ka zo gidan mutum wace irin tsayuwa za ka yi wannan shi ne albarkar musulunci komi an yi bayanansa sai da in baka sani ba Allah ka samu iya riko da sunnar annabi حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا بقية بن الوليد الهميري قال حدثني محمد بن عبد الرحمن اليحسبي قال حدثني عبد الله بن بصر المازني wannan sahabin manzon Allah ne shi yasa yake sahibun nabiyyi sahibin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annan nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Busr yace lallai shi annabi kana a ata baban ya kasance idan ya zo kofa yuridu an yasta azina yana nufin ya nemi izinin shiga lam bilhu bai fuskantar kofan baya fuskantar kofan kaga aka san mu kenan wato idan ka zo karka kalli kofar gidan mutum idan zaka nemi izini ya zaka yi yace ja'a yaminan wa shimala ko dai ka kalli dama ko hagu kada fuskar ka ya zama tana kallon kofar mai hikima saboda ana buɗe ƙofan za ga ciki to abin da ba a so kenan ya zama fuskar ka tana kallon dama koko ko hagu karka kalli saitin ƙofa fa in uzina lahu in aka yi wa annabi izini to sai ya shiga wa illan tarafa in ko ba a masa izini ba sai ya juya ya tafiyarsa Allah ka samu iya koyi da sunna shi wannan hadisin isnadin sai yana da kyau yana sahi takrijul mishkat hadisi na 4673 abdullahi bin busurin almazini yake ba da labari ya ce a kala rasulullahi inda na haisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa gidansu sai ya ci dambu da aka yi dambu aka ba manzan Allah ya ce wadda alana kuma ya mana addu'a wannan sunnar manzon Allah ce idan annabi ya ziyarci gidanka zai maka addu'a ya kamata idan ka ziyarci gidan mutum ka masa addu'a su maltafata ilayya to da annabi ya yi mana addu'a sai ya waiga sai ya ganni wa ana gulamin lokacin ni dan karami ne shi wanda ya rawaito hadisin ne yake faɗa fa masaha ala ra'si sai annabi ya shafa kaina sun makala sai ya ce ya ishu hadal gulam karnan wannan yaron zai rayu zuwa karni guda annabi ya faɗi haka shi ko yaron da yake yana da wayo a wannan lokaci ya ce fakultu sai ce ya rasulallah kamil karnu shekara nawa ne karnin da kace zan rayu in ji yaron yake tambayar manzon Allah kala sai manzon Allah ya ce mi'atu sana zaka yi shekara ɗari da kuma abin da ya faru kenan fa'asha mi'atu sana ya rayu shekara ɗari hadisi na al-musnad yana al imami ahmad an ya dade a duniya kwarai akwai wani malami da ake kiransa safwan bin amrin ya ce ra'aitu fi jabhati abdullahi bin busrin afarar sujudi na ga alamar sujuda a goshin abdullahi bin busrin ashe babu laifi wani saboda tsarin halittarsa za ka ga ya samu taban sujuda a goshinsa to daga cikin sahabban manzon Allah abdullahi bin busurin yana cikin waɗanda suke da wannan alama ba wai kuma goga goshinsa yake a ƙasa saboda goshin ya fitar da alamar ba ana halitta ce yana siyaru a alamin nubala mujalla na uku shafi na 431 mai hadisun yake karantar da mu yana karantar da mu za a tababan yuridu an yasta'dina lam yastakbilhu annabi sallallahu alaihi wasallam shi idan ya iso gida gidan wani ko ɗakin wani yana son ya nemi izini ko ya sallama to ba zai kalli kofar ba sai dai kalli dama ko kuma hagu duk wanda ya yi kwaikwayon manzon Allah Allah ya masa alkawari zai samu shiriyar Allah abinda Allah ya faɗa kenan wa in ta tahtatu haka Allah ya ce in kun bi shi za ku samu shiriya saboda haka ya sa karkare na sunnar manzon Allah duk inda aka ce maka ga wata sunna ka kama aiki da ita daga lokacin ko da da baka taba yi ba saboda me saboda alƙawarin shari'ar Allah ya same ka babu wanda ya san lokacin da Allah zai karɓi ransa to mutum ya tabbata yana da shari'ar Allah kafin ya bar duniya ba karamin babban rabo bane Allah ka samu dace da haka sai babi na na gaba idan ka azana idan mutum ya nemi izinin shiga faƙala sai aka ce masa hatta akuruja ka jira sai na fito ka bai kamata ka shiga ba sai ka jira mai gida sai ya fito aina ya ka'udu ina za ka zauna kenan ta ina za ka zauna shari'a zamanin sahabban manzon Allah da farko ma annabi ya hana yin dakali a kofar gidaje saboda gurin zaman mutane ne suna hira ana gulmar masu wucewa da farko manzon Allah ya hana samu dakali a kofar gida in kai da kali mutane na zaune duk wanda zai wuce sai an yi da shi to don haka yasa annabi ya hana idan ya zama babu makawa to a kiyaye saboda yana da hadarin gaske idan kai sallama ka nemi izini aka ba a baka izini ba ina zaka zauna حدثنا عبد الله بن صالح الجهني قال حدثني ابن شريح عبد الرحمن المعافري أنه سمع واهب بن عبد الله المعافر يقول وتياجي واهب بن عبد الله ينشي وحدثني عبد الرحمن بن معاوية عبد الرحمن بن معاوية آه، بن هديج يا كربو حديثي عن أبيه دقى مهي فنسا شين معاوية بن هشام قال يتي قدمت على عمر بن الخطاب نائسو غا سيدنا عمر بن الخطاب فتو يجي جدن سيدنا عمر inji mu'awiyah bin hisham ya je gidan sayyidina umar a zamanin sayyidina umar yana halifa radiyallahu anhu fasta'zantu alaihi sai na nemi izinin shigowa gare shi Faƙaluli sai mutane suka ce min ashe kaga akwai mutane a kofar gidan sayyidina Umar suka ce min fi makanika ka tsaya a inda kake hatta ya kuruje ilaika har sayyidina Umar ya fito zuwa gare ka wato kenan sayyidina Umar ya kusa fitowa ka zauna ka jira shi in ka tafi gidan mutum aka ce wani jira to kai hakuri ka jira idan aka ce mutum yana cikin gida ba ka san abin da ya faru da shi ba Shi ne sai ya ce fakka qa'adtu ƙariban min babihi sai na zauna wato sai tsuguna a kusa da ƙofar gidan sai na umar din kusa da ƙofan. wato wannan ya nuna babu laifi ka zauna kusa da ƙofa, idan kana jiran mai gida ya fito ba laifi bane kala yace fa kharaja ilayya sai ga na umar ya fito zuwa gare ni yana fitowa fada'a bima'in sai kira aka kawo masa ruwa fatawabba'a sayyidina umar sai yayi alwala da yayi alwala thumma masaha ala kuffayhi sai ya shafa huffinsa guda biyu bai cire huffin ba sayyidina umar yayi alwala da ya gama sai ya shafa huffi maimakon ya cire huffin ya wanke kafafu to shi kuma sai ya masa tambaya ya amiran muminin ya shugaban muminai aminal bauli haza shin wannan shafar hufi da aka yi saboda bawali ne kadai ko kada sai sai na umar ya ce minal bauli ana shafa hufi ta dalilin bawali a min gairiki ko ma wani bawali kaga sai na umar bai ce masa ko ba haya ba sai ce masa ko ma wani bawali wannan ya nuna cewar ba a cire hufi idan an yi alwala ba za a cire hufi ba sai dai a shafa kansa saboda kawai mutum ya yi fitsari ko ya yi ba haya ba zai cire hufin ba abinda kawai yake sa a cire hufi shi ne janaba idan an samu janaba to dole a cire hufi saboda dole a yi wanka eh, akwai hadisai da aka samu akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib akwai hadisin safwan bin asal kamar riwayar safwan bin asali ya ce kana rasulullahi ya amuruna idan kunna safaran mazan Allah yana umartar mu idan mun yi tafiya idan mun kasance matafiya fato idan ka yi tafiya Allah nan zai a fifafana salasata ayyami mazan Allah ya ce kar mu cire huffinmu har tsawon yini uku wa layaliya hunna da kuma daransu tsawon kwanaki uku ba za ka cire hufi ba illa min janabati sai fa'idan janaba ce ta same ka to dole ne ka cire hufi kai wanka walakin min ga'itin wa baulin wa naumi amma saboda kayi bacci ka farka za ka yi alwala ba za ka cire hufi ba sai ka shafa saman shi saboda ka shiga makewayi kayi ba haya ko kayi fitsari in ka dawo za ka sake alwala ba za ka cire hufin ba sai dai ka shafa kansa haka shi ma safa socks shi ma hukuncinsa ɗaya ne da hufi wannan ita ce fahimta mafi inganci hadisin yana sahihun nasa'i hadisi na 159 da kuma sahihun tirmizi hadisi na 96 sannan wannan hadisin yana karantar da mu yana da ke musulmi ya zama mai kunya yana tambayan sai na umar ya ce masa ta yi alwada baka cire hufi ka wanke kafafunka ba saboda bawali kadai kenan maimakon sai na umar ya ce bawali da ba haya sai sai na umar ya ce ana shafa huffi ta dalilin bawali ko ma waninsa waninsa ai ka san menene waninsa Shi ne ba haya maimakon sai na umar ya ce ko kuma dan kayi ba haya sai ce a ko ma waninsa don haka dan kayi barci ko ko kayi bawali ko kuma kayi ba haya idan ka zo za ka sake alwala ba za ka cire safanka ba ba za ka cire huffi ba sai dai ka shafa samansu sai babi na gaba shi ne babi na ɗari biyar babu ƙar'il babi babi game da ƙwanƙwasa ƙofa Haddasa Malik حدثنا مالك بن إسماعيل شين أبو غسان الكوفي قال حدثنا المطلب بن زياد المطلب بن زياد الثقفي لا المطلب بن زياد حدثنا المطلب بن زياد الثقفي قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر عن أنس بن مالك حديث أنس بن مالك صحابي النبي صلى الله عليه وسلم anas bin malik ya ce ina abuwaban nabiyyi lallai ƙofofin gidajen annabi muhammad in aka ce ƙofofi da yake matarsa ba ɗaya ba ce wato duka gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowane gida yana da ƙofarsa ƙofofin gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam kana tuqra'u bil adhafiri sun kasance ana kwankwasa su ne da faratu da farce ake kwankwasa gidan manzon Allah kuma hadisin nan babu shakka gaskiya ne hadisin yana sha'abul iman hadisi na 1437 yana silsilatu sahiha hadisi na 2092 kaga anas ya da labari tunda anas ya zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yadda ake kwankwasa gidan manzon Allah da farci ake kwankwasawa ba da yatsa ba farci farci za a buga kofar gidan manzon Allah sannan akwai riwaya ta al mughira bin shu'ba shi ma ya bada labarin haka babu shakka yace kana ashabu rasulillah su sahabban eh, manzon Allah sun kasance ya qara'una babahu bil abafir suna kwankwasa ƙofar manzon Allah da faratunsu da farci kaga kenan ba sa bankwasa ƙofar manzon Allah da yatsa da farce suke bankwasa waɗannan sahabbai guda biyu sun tabbatar da wannan wanda in ka dubi fathul bari a mujallar na goma sha ɗaya shafin talatin da takwas ibn hajar ya ce wannan hadisin a sarajahul hakim al'imamul hakim ya kawo hadisin yana ulumul hadis wato riwayar al-mughiratu bin ba. babu shakka hadisin ya tabbata sahabbai idan sun iso gidan annabi sahabbai ba sa kwankwasa kofar da yatsu da su suke kwankwasa gidan manzon Allah shi ne ibnu hajar mai sharhi wannan hadisin yace wa hadha mahmulun minhum alal mubalagati fil adab malamai sun dauka abinda sahabbai suke yi suna nuna makurar ladabi makwarar ladabi ga annabi muhammad saboda nuna ladabinsu ga manzon allah shi sa suke kwankwasa kofar da faratunsu sai ya ce wa huwa hasan wannan kuma yana da kyau amma ba a koda yaushe ba in ji ibn hajar yana da kyau amma ba a koda yaushe ba liman ba mahalluhu min babi don za ka lura tsarin gidaje ba ɗaya ba ne wani ƙofar gidansa tana nesa da ainihin ɗakunan shi saboda haka idan ka kwankwasa ƙofar da faratunka ba zai maji ba saboda ɗakinsa yana nesa da ainihin ƙofar gidan shi ne ibn hajjar ce liman ƙaruba mahalluhu min babi wannan yana da kyau ga mutumin da an san ɗakunan suna kusa da ƙofar gidan to za a kwankwasa kofar gidan da faratu saboda riko da wannan sunna amma man ba'u da anil babi amma idan ƙofar mutum tana nesa bi haisu la yablughu sautul qar'i bi dhufri idan ka kwankwasa da farci sautin ba zai iso gare shi ba saboda ɗakin sai yana da nisa daga ainihin ƙofar gidan me ya kamata fa yustahabbu an yaqra bima fawqa zalika abinda ya kamata shine kada ka kwankwasa kofarsa da faratu sai ka kwankwasa da yatsu nan ma kuma karka daga karka wato karka buga da ƙarfi wa zakar abul qasim as to akwai daga cikin malaman hadisi na farko da malamin da ake kiransa abul qasim as-suhayli ya rasu a hijira ta 581 shekaru 863 da suka wuce ya ce inna sababa fi ƙar'ihin babahu bil abafir abinda ya sa shi wannan malamin hadisi yake cewa abin da ya sa sahabbai suke kwankwasa kofar gidan manzon Allah da faratunsu hulam ya kun fihi hilakun saboda wancan zamani kofofin gidan ba a musu ba a sanya musu wani zobe a jikin kofar ba don in ka lura kofofi a yanzu kamar wasu kofan za ka an sa musu zobe abinda ma in ka taho za ka buga shi ne kawai an maka tsarin da za ka buga wannan kofar to bayan yanzu aka fara ba tun daɗewa illa dai a zamanin zan Allah babu wannan kuma in ka lura da tsarin gidajenmu kamar na arewa babu irin wannan amma kasashen larabawa in ka tafi za ka gani hakanan kasashen turawa za ka gani a kofar akwai wani zobe da aka yi babban zobe mai girma in ka tafi za ka buga wannan zoben da ka buga zai fi da kara wanda ke ɗakin zai je fali ajili zalika fa'aluhu saboda haka yasa sahabbai tunda babu wani abin da zaka buga kofan da shi shi yasa suke kwankwasawa da yatsunsu da faratu wallazi yadhharu annahum ma kanu yaf'aluna zalika shine al-imam suhaili yace abinda duk malamai suke cewa dalilin da yasa sahabbai suke kwankwasa kofar manzon Allah da farci tawqiran wa ijlalan wa adaban saboda girmama manzon Allah saboda nuna ladabin su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ashe wannan ya nuna cewa buga kofar ba daidai bane ka buga kofar mutum da karfi ba daidai bane shine ibnu hajar yace innal isti'zan yanubu an darbil babi akwai wasu malaman da suke cewa abin da ya kamata idan ka zo gidan mutum shine ka nemi izini idan an ba ka izini to ba dole ba ne ma ka buga wannan kofa amma idan eh, ka taho sai ka fahimci kofar gidan tana nesa da ainihin ɗakin maimakon neman izini sai ka kwankwasa wato kwankwasa kofar yana zama madadin neman izinin shiga to shi ne sai ibn hajar yake fihi nazaru wannan ba daidai bane li'anna ad-dakhila qad yakunu la suma usautar bi mujarradihi don haka idan ka taho gidan mutum kai sallama ba mamaki mutum ba zai ji sallamar ka ba fai ahtaju ila barbil babi saboda ka kana bukatar bayan sallamar ka ƙara da buga ƙofar liyablugahu sautu daki kaga sautin kwankwasa kofa zai isa ga mai gida fa yaqrub aw saboda ka sai ya matso ko kuma ma ya fito fa yasta'dinu alayhi na idhin idan ya taho kafin ya bude kofar <clears throat> sai ka nemi izini in shigo sai ce to shigo ashe kenan kowannen su yana da matsayinsa don haka ba za a ce wanda ya taho gidan mutum zai fara kwankwasa kofa kafin ya nemi izini ba wato za ka yi kowane za ka yi sallama ka nemi izini idan ka gaba ji ba ka kara da kwankwasa kofa amma dai Eh, kwankwasa kofar baya dauke neman izinin kowanne yana da mahallinsa akwai hadisin jabir yana tafi a gaba insha amma wata hadisin yana tare da bayanin da ya zo na anas bin mali da kuma hadisin al-mughir bin shu'ba hadisin jabir yana cikin dalilai waɗanda suke nuna ƙwanƙwasa ƙofa ya tabbata a sunan manzan Allah a jabir shi ma ya ba da labari ya ce ka ƙada eh, iska azantu alin nabi sallallahu alaihi sallam fi dainin kana ala abi na taho gida a Nabi sallallahu alaihi sallam na yi nemi izini na nemi izinin ganinsa saboda wasu basu suka da ake bin mahaifina wannan bayan yakin uhudu lokacin da mahaifin jabir ya yi mutuwar shahada Allah ya kara masu yarda faƙala lokacin da na zo gidan manzon Allah sai annabi ya ce man haza ya nemi izini sai annabi ya ce waye wannan fakultu sai na ce ana ni ne faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ana ni ne ni ne ka annahu kare hazalika shine jabir ya ce ya fahimci kamar annabi sallallahu alaihi wasallam bai so abin da na faɗa ba an ce wane ne sai na ce ni ne shi yasa annabi ya ce ni ne ni ne wato ba amsar da ya kamata ka faɗa ba ke nan hadisin yana sahihul bukhari musamman ya masa babi babu idza qala man za fa qala ana ga hadisin da yake dauke da bayani mutum ya zo gidan wani waye wannan sai ya ce ni ne to ga hukuncinsa shine hadisin 6250 akwai riwayar da yake cewa wannan riwayar tana sahihu muslim a an-nabiyya fi dainin kana ala abi na taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da wasu basussuka da ake bin mahaifina fadaqaqtul baba to wannan shine mahallin shari fadaqaqtul baba sai na kwankwasa kofar hadisi yana sahihu muslim babu karahati kaulin musta'din ana idza qila man haza babu kyau idan ka zo gidan mutum aka ce waye ka ce ni ne bai kamata ba shine hadisi na 2155 yana sahihu muslim ibn al-arabi yana daga cikin waɗanda suka sharhin wannan hadisin yace fi hadisi jabirin mashru'iyatu daqqil babi hadisin jabir ya tabbatar mana kwankwasa kofa ya tabbata a shari'ar manzon Allah walam ya ka fil hadisi bayanu hal kana bi alatin aw bi ala shi da jabir bai ce ya kwankwasa kofa da ya sassako da hannu ko illa dai ce fa da qaqtul baba sai na kwankwasa kofa amma kaga hadisin Anas da hadisin Al-Mughira bin Shu'ba sun nuna cewa sahabbai suna kwankwasa kofar ne da faratu ba da yatsu ba da kumbansu wannan yana tuhfatul ahwazi shi ma ya yi sharhin hadisin al-mubarak furi yana mujallar da bakwai shafin 407 al-imam al-khattabi a littafin ma'alimus sunan um, farkon mujalladi na hudu ya ce da jabir ya isa gidan annabi sallallahu alaihi sallam mazan Allah ya ce masa waye wannan sai ya ce ni ne ana laisa bi jawabin idan aka tambaye ka waye sai ka ce ni ne wannan ba amsa ba ce da kaunihin min haza li annal jawaba huwa ma kana bayanan lil mas'ala domin idan annabi ya ce waye wannan tambaya ce tambaya ce don ka ce ni ne baka ba da amsa ba baka ba da amsa tambaya ba don ya ce wane ne kaga ana mai ana neman suna ne wa inna ma ya kunu eh, almakani jawaban wa bayanan inda al-mushahada yaushe ne za ka ce ni ne maganar ta yi ma'ana Shi ne idan ana ganinka amma idan ba a ganinka aka ce ne ne cewa ni ne ba zai gamsar ba sai ka bayyana sunanka wa inna makana qawluhu ah, man haza wa ma kana istikshafan lil ihami istikshafan lil annabi da yace wane ne wannan yana so ya san abin da ya buya abin da ya ɓuya ko shine mai sallama ɗin fa'ajabu bi qawlihi ana falam yazal al ibham idan yace ni ne har yanzu dai manzon Allah bai samu amsar ba don haka kana wajhul bayan an yaqula ana jabirun ibn al-arabi yace ashe abin da zai bada amsa shine a lokacin da manzon Allah yace wane ne sai ce ni ne jabir amma idan annabi yana ganinsa sa wane ne sai ce ni ne babu laifi ya wadatar saboda ai yana ganin ka to annabi bai ganin ka kai ne ka zo gidan mutum kai sallama kaga wanda ke cikin gida bai ganinka ka bai kamata idan an tambaya ka ce ai ni ne to kana kaddara an san muryarka wannan duk ba hujja bace li yaqa bihi ta'rif wa yazulu ma'ahu al-ishkal wal ibham kafin ka kawar da damuwa ga mutumin da yake gida idan ya ma tambaya sai ka faɗa sunanka kar kunu zalika min ajil tarki al-istizan bis salam shi yasa a lokacin da Jabir ya ce ni ne sai annabi ya ce ni ne ni ne wato ya nuna bai ji dadi ba to shine wasu ke ganin ko dai Jabir ya bar sallama ne shi yasa annabi ya ce masa ni ne ni ne wato yana nuna yayi kuskure da bai sallama ba da kulli halin yana gwada wannan amsar ba ta da kyau yana tafi a cikin littafin za mu iso gare shi wato da ya nuna cewar jabir ya kwankwasa kofa to babban abin da ya kamata mu sani shine babu kyau musulmi ya kwankwasa kofar gidan mutum da ƙarfi babu kyau wannan yana al'adabu shar'iyya littafin ibn mufli fil isti'zan adamu raf'i sauti idan zaka nemi izinin shiga gida karka daga murya idan zaka kwankwasa kofa karka buga da ƙarfi yani li'izqaji ahlil baiti saboda razana mutanen gidan ka san ka razana musulmi annabi ya ce da shi da kisan musulmi zunubin su ɗaya ne don haka ba ƙaramin laifi ba ne ba daidai ba ne ka yi abin zai razana mutanen gidan wani in ya taho ya buga kofa duk makwabta shi sun farka to ba daidai ba ne Allah ya samu iya kiyayewa sai karatu babi na gaba babu iza da khala walam yasta'zin idan mutum ya shiga gida bai nemi izini ba حدثنا أبو عاصم شيني الضحاك بن مخلد الشيباني يتي وأفهمني بعضه عنه أبو حفص بن علي الإمام بخاري يتي أصلي وانا حديث abu asim ne ya karantar da shi amma akwai malamin da ake kiransa abu hafsin bin ali sunan shi amru bin yin alfallasu shi ma ya ce afhamani ba'abahu anhu ya fahimtar da ni wani sashin wannan hadisi daga abu asim din ƙala ya ce eh, ibn jurayjin eh, asalin hadisin abdulmalik bin abdulaziz ibn jurayj akbarana ya ce ai ibnu jurayjin shi ya ba mu labari kala ya ce akbarani amru bin abi sufyan amru bin ya ba shi labari anna amra bin abdullah bin safwan amr bin bin safwan akbarahu ya ba shi labari anna kaladata bin hanbal kaladata bin hanbalin akbarahu kaladatu bin hanbal ya ba da labari wani hadisi mun karanta shi a baya kaladatu bin hanbal anna safwan bin umayya safwan bin umayya ya aike shi ba a asahu ila nabi ya aike kalada bin hanbal dukansu sahabbai ne amma safwan bin umayya da can makiyin manzon Allah ne to daga baya Allah ya nufe shi da musulunta lokacin da ya musulunta sai ya kira kala da bin Hambal. a lokacin da manzon Allah ya zo makka a lokacin da annabi ya je makka fil fathi lokacin da aka yi fathu makka ya aike shi bi labanin da madara wa jadayatin wa dogabisa ya aike shi da madara da kuma wato yar akuyan daji yar akuyan daji ko dai naman ko kuma akuyar kanta amma karama ita ce ake kira jidaya wannan ya zo ta fassarar al'imam al-khattabi al'imam al ya ce aljidayatu as min al-daba'i karamar gada akuyan daji karama ita ce ake kira aljidaya yuqalu lizakari zakari wa unsa ko namiji ko mace da larabci ana kiransa haka idan aka ce agbagabis sigarul kifa shine kamar kankana kananan kankana don haka sai ba shi madara da nama akuyan daji da kuma kananan kankana ya aike shi ya ce ka kai wa manzon Allah wannan babban makiyin annabi ne a da amma Allah ya nufe shi da musulunta a lokacin ya musulunta ya shirya wannan kyauta ya kira kala da tubin hanbal ya ce ka kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam qala abu asim abu asim yake fassara bagabis ce ya'ani al-baqlu shi na ke kira al da larabci kankana ne kanana kamar kukumba والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي shi annabi baya cikin garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam yana saman kwarin makka yana sama a inda ya yi sansani tunda mazan allah ya bar zama a garin makka tunda ya hijira idan ya tafi makka baya shiga garin sai dai sansani a bayan gari can a bayan gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sansani yana kusa da <clears throat> kusa da mina wurin da annabi yake sansani sai ya ce wa lam usallim da na taho ga annabi ban yi sallama ba wa lam asta'zin kuma ban nemi izini ba bai yi sallama ba bai nemi izini ba sai ya kutsa wajen manzon Allah fa qala sai annabi ya ce irji ka koma fa kul sai ka ce assalamu alaikum a adkhul ka faɗi abu bi idin nan kaga kenan yayi sallama kuma ya nemi izini shiga kaga ya taho ya kutsa babu sallama ba neman izini mazan Allah yake ka sake komawa kaga annabi ya karanta da shi yadda ya kamata idan ka ka iso sai ka ce assalamu alaikum sannan ka ce a adukul shin in shigo to shi da kansa yace wa zalika ba'da ma aslama safwan yaushe ne wannan ya faru bayan safwan bin umayya ya musulunta Eh, kafin ya musulunta makiyin manzan Allah ne amma da ya musulunta sai ya zama masoyin manzan Allah ya ce a yace ne umayya bin safuwan bi umayya bin safuwan shi da kansa ya bar labarin nan an kalada walam yaqul bai ce sami'tuhu min kalada ba bai ce na ji wannan labari daga kalada ba hadisin yana sunan abi dawud yana babu kaifal isti'izan haka nan sunan tirmizi yana babu ma ja'a fi taslimi qabla al-isti'izan wato abin da ya kamata ka fara shine sallama bayan sallama sai neman izini bai kamata ka nemi izini kafin sallama ba ko bai kamata ka yi watsi da sallamar da kuma neman izini ba hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 818 to حديثي hadisi حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباه عن أبي هريرة ونكم حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن ماذا الله يشيء idza adkhala al-basara idan mutum ya shigar da idonsa ya shigar da ganinsa fala izna lahu to babu izini gare shi hadisin yana sunan abi Da'ud, babu kaifal istizan amma isnadin sai yana da rauni yana silsilatu ba'ifa hadisin 2586 abinda dai hadisin yake karantar da mu bai kamata idonka ya gane maka cikin gida kafin a baka izinin shiga ba saboda ka in ka taho gidan karka fuskanci kofa a lokacin da aka yi sallama ko neman izini haddasa ibrahim bin munzir babi kai idan kala adukul walam yusalli shi kuma wannan babi idan mutum iso gidan wani sai ya ce in shigo bai ma sallamar ba ya zo kawai sai ce in shigo babu sallama حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنا حديث عطاء بن أبي رباح قال يتي سمعت أبا هريرة يقول ناج أبو هريرة ينشيوا idza qala idan mai zuwa gida yace a adkhul wa lam yusallim mutum ne yazo gida sai yace in shigo alhali bai sallama ba fakul sai ka ce masa la ka shigo hatta ta a ce bil miftahi har sai ka zo da mabudin shiga gida fakultu ni kuma sai na ce mabudin shiga shi ne assalamu kala sai ce na'am kwarai kuwa shi kaga mabudin shiga gida shine sallama wannan shi yake nuna cewa sallama daban neman izini daban sannan kuma sallamar ita ce za a fara kafin neman izini shiga gida wannan hadisin ya wuce a baya shine hadisi na 1067 mun karanta shi قال وأخبرنا جرير وأخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي ya ce kuma jarir bin abdullahi babbi ya ba mu labari an mansur ya karbo hadisin daga mansur bin mutamir an rubi'i bin harashin rubi'i bin harashin kala rajulun min bani amirin ya ce wani mutum ya ba labari yana daga kabilar banu amir ja'a ila annabi ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ma annabi a aliju shin in kutso in shigo fa qala annabi lil sai annabi ya gaya ma wata yarinya ya ce mata ukhruji ki fita waje fa lahu ki gaya wa mai neman izinin shiga ɗinnan. ki ce markul assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum da farko sannan a adukul in shigo <clears throat> fa'inahu lam yuhsin al-isti'zan saboda bai kyautata neman izini ba wato yadda ya nemi izinin ba haka ya kamata ba ƙala ya ce fasami ituha sai na ji maganar manzon Allah qabla an takhruja ilayya al-jariyatu kafin wannan budurwar ta fito zuwa gare ni yake ah, sai nace assalamu alaikum a adakul shin in shigo lokacin da annabi yake ga mai ita wannan yarinya shi mutumin ya riga ya ji saboda aka sai ma ya gyara ya gyara maganarsa kafin ita wannan yarinya ta iso gare shi fasami'tuha qabla an takhruja ilayya al-jariya sai na ji maganar manzon Allah kafin yarinyar ta fito zuwa gare ni fakultu saboda ka sai na gyara sai na ce assalamu alaikum a adkhul faqala sai annabi ya ce wa alayka udkhul ka shigo kala ya ce fadakaltu sai na shigo fakuntu a lokacin da na shigo sai na yi wa annabi sallallahu alaihi sallam tambayoyi a lokacin da ya shigo wajen manzon Allah dama ya taho ne saboda ya yi tambayoyi ga annabi sallallahu alaihi sallam fakuntu sai na ce bi ayi shay'in ji'ita da wani abu ka zo da shi ya rasulallah wato wani saƙo ne ka zo da shi gare mu daga Allah ya zo ya tambaya annabi gaba da gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi amsa menene saƙon da manzon Allah ya taho da shi daga Allah zuwa gare mu faƙala sai ya lam illa bi khairin ni ban zo muku ba face da alkhairi wato annabi ya taho ne da alkhairi daga wajen Allah ataitukum na zo gare ku ne lita'budullah saboda ku bauta ma Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu babu mai tarayya da shi wa tad'u ibadatan lata wal uzza kuma ku yi watsi da bautar lata da uzza abinda nazo da shi kenan wa tusallu fil layli wan nahari kuma ku riƙa yin sallah dare da yini khamsa salawatin sallolin guda biyar wa tasumu fi sanati shaharan kuma ku yi azumi na wata guda a shekara daya azumi na wata guda ake yi a tsawon shekara Wata hujju hazal bai. kuma ku yi aikin hajji ga wannan ɗakin ku yi ziyartarsa Wata aku domin mali agniya'ikum kuma ku karbi daga dukiyar mawadatanku ku karbi wani abu fatarudduha kuma ku mayar da abin da kuka karba din nan ala fuqara'ikum ga talakawanku wato annabi yana ga amar sakon da Allah madaukaki ya aiko shi da shi zuwa ga mutane to da ya ga amar haka kaga kusan ya ga masa arkanul islam gaba daya kala yace fakultu lahu sai da ce masa sai sai ya sake tambaya ta biyu ga manzon Allah hal min al-ilmi shay'un la ta'lamuhu shin daga ilimi akwai wani abin da baka san shi ba ji wannan mutum yace ya rasulullah daga cikin ilimi akwai wani ilimin da baka sani ba kala sai annabi bashi amsa yace laqad eh, laqad eh, alima Allahu khairan laqad allama Allahu khairan haka ne ko lalle hakika Allah ya sanar da alkhairi ya sanar da alkhairi kaga annabi bai ce ya sanar da ni ba manzo Allah saboda ladabi sai ya ce Allah ya sanar da alkhairi wato Allah ya sanar da alkhairi ga bayinsa alkhairi daban-daban zaka samu ilimin da Allah ya ba wannan ba irin sa bane ba mu wancan Allah ya sanar da alkhairi da yawa to sai annabi ya ce masa amma wa inna min al'ilmi, daga cikin nau'ukan ilimi ma la ya'lamuhu illa illallah. akwai wanda babu mai sanin sai Allah shi kadai kaga annabi yana nuna cewar wato shi ilimi wato Allah subhanahu ta'ala ya yi kyautansa ga mutane kyauta mai yawan gaske Allah ya kyautan ilimi ga mutane daban-daban laqad allama khairan Allah ya sanar da alkhairi mai yawa amma <clears throat> daga cikin nau'ukan ilimi ma la ya'lamuhu illa illallah akwai ilimin da babu mai sanin sa sai Allah shi kadai to sai annabi kirga su al khamsu la ya'lamuhunna illa illallah manzon Allah ya ce masa kaga abu ilimi biyar babu mai sanin sai Allah shi kadai wannan shi nuna khususiya ne hususiya ne ilimi ne da Allah yake banta da shi babu wanda ya san wannan ilimin cikin halittun Allah gaba daya to sai karanta masa <clears throat> aya ta 34 <clears throat> ta suratul luqman inna allaha indahu ilmu sa'a lalle shi Allah a wajensa ne ilimin sa'ar karshen duniya yake don haka babu wanda ya san yaushe duniya za ta kare in ba Allah ba har mala'iku ba sani ba babu wanda ya sani yanzu kaga mun wani lafiya za ka ce gobe ma haka za mu wani lafiya to duk duniya haka ne daga sama har kasa babu wanda ke da alamar duniya za ta tashi a gobe Allah ba zai saka alama ba idan lokaci ya yi ta aka tsibtawar ido Allah ke tabbatar da ajinsa inna Allah indahu ilmu sa'a shi Allah a wajensa ne ilimin sa'ar ƙarshen duniya yake wa yunazzilul gaisa Allah ke saukar da ruwan sama kaga rabar ruwan sama da kake gani babu wanda ya san amsa game da shi sai Allah Allah shi ke saukar da ruwan sama don haka babu wanda zaka tambaye shi ya aka yi ma aka samu ruwa a doron ƙasar nan ya baka amsa babu shi wannan ya jijita turawa har yau masana sun kasa gane amsa waya aka yi aka samu ruwa a doron ƙasa ruwa mai ɗimbin yawa ka duba ruwan kudin nan waye ta jido yana kawo su <clears throat> babu wanda ya sani sai Allah Allah ɗaya saukar da ruwa Allah shi kaɗai ya saukar da ruwa a doron ƙasa amma kan mu manta cewa al'arshin Allah a kan ruwa yake kuma ya faɗa saukar da ruwan yake to wa waye jidon ruwan ya kawo doron ƙasa wannan kuma Allah shi bar kan sani don haka in ka ce ka san yanda ai ruwan sama zai sauka wannan zancen banza ne ba sai dai harsashe kuma harsashen baya tabbata a koda yaushe wani lokaci za a ce maka za a yi ruwa da yamma sai a koda rana don haka ba wanda ya san gaskiyan sai Allah wa ya'lamu ma fil arham Allah shi yake sanin abin da ke cikin mahaifu sai wani ya ce to ai yanzu likita ya sani in mace ta samu ciki ta je a yi mata scanning sai a ce ai namiji ne ko mace eh, shine a hadisin Abdullahi dan Mas'udu wani malami ya ce to ai kafin nan ai sai da aka gama halittar likita ya sani a lokacin da maniyin ya shiga mahaifa akwai likitan da zai faɗa maka ga abin da za a haifa to shine shi abinda Allah ya ce ma fil arhami kaga ya hada ilimin gaba ɗaya daga shigan mahaifan zuwa fitan mahaifan shine ma fil arhami don wani mahaifa jinjiri ke ciki wata mahaifar kuma maniyyi ne yake ciki wa zai ce maka maniyyin nan za a fidda mace ne ko namiji babu mai sani sai Allah wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan babu wani rai wanda yake sanin abin da zai aikata gobe babu da mun sani da mun kauce mu hanyar mutuwa amma za ka ga in ajalin mutum ya zo da kansa zai isa inda Allah zai karɓi ransa don baka san me zai faru da kai a gobe ba wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu babu wani rai da ya san a wace ƙasa ne zai mutu wanda Allah zai karɓi ransa waɗannan su ne guda biyar manzon Allah ya ce alhamsu la ya'lamuhunna illa Allah hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 819 wannan ayar take kama da aya ta hamsin da tara ta suratul an'am inda Allah madaukake yake cewa wa hu mafatihul ghaib mabudin gaibi a wajen Allah yake la ya'lamuha illa huwa babu mai sanin su sai shi Allah shi kadai kaga sai dace da amsar da annabi ya ba mu wannan mutumi yace wa inna minal ilmi ma la ya'lamuhu illa Allah akwai nau'in ilimin da babu mai saninsa sai Allah to Allah da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani a suratul an'ami wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuhu la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fi barri wal bahri Allah shi yake sanin abin da ke cikin teku da abin da ke doron ƙasa sai Allah ya gaya mana iliminsa wanda ke da ban mamaki wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu ganye da zai tsinke daga jikin bishiya ya fada a doron ƙasa a duk duniya face Allah yana sani duk wani ganye da zai tsinke kafin ya isa ƙasa Allah ya sani da iskar da za ta ɗauke shi da inda za ta kai shi har zuwa tashin kiyama Allah ya san wannan yana rubuce filla filla wala habbatin fi zulumatil ardi babu wata ƙwayar halitta da take duhun ƙasa wala ratubin babu wani abu danye wala bisin ko busasshe illa fi kitabin mubin face dama amma rubuta amma rubuta a wani littafin mabayyani saboda ka sai da Allah ya rubuta kafin ma ya halitta don haka ilimin Allah ya wuce misali ilimin Allah ya wuce misali to amma babu shakka wannan hadisin yana daga cikin karamar manzon Allah me yasa saboda in ka lura wannan mutumin abin da yasa ya taho gidan manzon Allah yana so ya tambaye shi yana da wasu tambayoyi tambayar guda biyu yayi na farko me ya sakon da Allah ya koka da shi annabi ya gaya masa na biyu shin akwai ilimin da baka sani ba ka ji ba tambayar da yau manzon Allah hal min al-ilmi shay'un la ta'lamuhu shin daga nau'ukan ilmi akwai wanda baka sani ba to wannan yana daga cikin dalilai da suke nuna maka cewar annabi yana da ilimi ba na wasa ba dalili kuwa saboda an samu hadisai daga sahabbansa waɗannan riwayo suna da yawa misali na ɗaya akwai riwayar abdullahi bin umar eh, ya rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce mafatihul gaibi khamsun mabuɗin gaibi guda biyar ne la ya alamu mafi. ma tagibul arhamu illallah babu wanda ke sanin watannin da yaro zai yi a cikin mahaifa idan yaro ba zai kai wata tara ba ba mai sani sai Allah saboda ka yi sa likita sai dai harsashe za ta haihu ranar tara ga watan tara sai ta kai watan sha biyu ba ta haihu ba to Allah kaɗai ya san cikin da ba zai kai watanni tara ba wala ya alamu ma fi gadin illallah babu wanda ya san me ke zuwa a gobe sai Allah wala ya alamu mata ya atil illallah babu mai sanin yaushe ruwan sama zai zo sai Allah wala tadri nafsun bi ayi ardin tamutu illallah babu wani rai da ya san a wace ƙasa zai mutu sai Allah wala ya alamu mata taqumu sa'atu illallah babu wanda ya san yaushe sa'ar ƙarshe za ta tsaya sai Allah wannan hadisin Abdullah bin Umar annabi ya kirga su sai ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da duka abin da ya taho a ƙarshen suratul luqman ne wannan aya ta 34 to sannan wannan hadisin yana sahih bukhari kitabu tafsir qur'an inda al-imam bukhari yake fassara wannan aya ta suratul luqman aya ta 34 shine hadisi na 4351 to akwai kuma riwayar abdullahi bin umar har yanzu adab yace mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر kaga duka abin da ya zo a suratul lukman ne shi ma wannan hadisin yana sahihul bukhari babu la yadri mata taji'ul matar mata ya ji ulmataru illallah hadisi na 992 to akwai riwaya da ta zo mafatihul gaibi akwai kuma riwaya da ta zo mafatihu ko dai mafatihu da mafatihul gaibi dukan sun tabbata daga manzon Allah sai annabi ya karanta na biyu hadisin abdullahi bin mas'ud shi abdullahi bin mas'ud abin da ya faɗa sai ya dace da abin da wannan mutumin ya faɗa eh, yake hange mutumin dan ya tambayi annabi hal min al-ilmi shay'un la ta'lamuhu shin akwai wani ilimin da baka sani ba to sai Abdullahi bin Mas'ud shi kuma yace utiya nabiyukum Allah ya ba mu annabinku yana nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kullu shay'in inji Abdullahi bin Mas'ud Allah ya ba mu annabi Muhammad duk wani ilimi illa mafatihal ghaibil khams duk wani ilimi da ka sani Allah ya ba mu annabi Muhammad banda mabudin gaibi guda biyar su kaɗai ne manzon Allah bai sani ba kuma babu shakka hadisai masu bin yawa sun tabbatar da Allah ya sanar da annabi duk wani ilimin da ke doran ƙasa da wanda ke sararin samaniya Allah ya sanar da manzon Allah amma annabi da kansa ya ware in ka dubi amsar da manzon Allah ya ba mu wannan mutumin yace masa laqad allama Allahu khairan lalle Allah ya sanar da alkhairi wato kamar annabi yana cewa Allah ya sanar da ni ilimi mai yawa amma saboda tawali'u saboda nuna rashin girman kai manzon Allah bai ce Allah ya sanar da ni ba sai annabi ya ce laqad allama Allahu khairan lalle Allah ya sanar da alkhairi bai ce ni ba kaga ya sanar da halittunsa wannan shi yake nuna manzon Allah yana da tawali'u ba shi da girman kai baya alfahari to sai annabi ya gaya ma wannan balarabe nan take ya ce masa wa inna min al'ilmi ma la ya lamuhu illallah ka sani akwai nau'in ilimin da babu mai saninsa sai Allah wato annabi yana masa gyara yana nuna masa lallai Allah ya sanar da ni ilimi mai yawa amma duk ilimi na bai kai na Allah ba yana tabbatar masa ilimin Allah yana gaban kowane ilimi to sai ya faɗi waɗannan abubuwa guda biyar abdullahi bin mas'ud shi ma haka ya faɗa laqad utiya nabiyyukum kulla shay'in illa mafatihal ghaibi al-khamsi Allah ya ba mu annabi Muhammad dukkan ilimi in banda mabudin gaibi guda biyar sai karanta wannan aya hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad yana hadisi na 4241 to kuma haka ma abdullahi eh, bin salama abdullahi bin salama shi ma haka ya faɗa kamar abdullahi bin mas'ud ya ce utiya nabiyyukum kulla shay'in an ba ma annabi muhammad ilimin komai in banda mabudin gaibe guda biyar wanda hadisin yana al-musnad al-imam ahmad ya kawo hadisin abdullahi bin mas'ud da kuma hadisin abdullahi bin salama to sannan akwai hadisin borai da wanda shi ma ya rawaito daga mazan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce khamsul la ya'lamuhunna illa Allah sai annabi ya karanta wannan aya akwai hadisin Abu Huraira shi ma ya bada labari annabi ya karanta wannan aya yace khamsun la ya'lamuhunna illa Allah sannan ga hadisin Abu Huraira riwayar Abu Huraira <clears throat> ba riwayar Sayyidina Umar ba a lokacin da mala'ika jibrilu ya rikida ya zama mutum ya zo majalisun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wa annabi tambaya game da imani da musulunci wa gairi zalika annabi yake bada amsa har dai a ƙarshe mala'ika jibril ya ce masa ba ni labarin sa'ar ƙarshe akbirni an sa'ati nan take sai manzon Allah ya ce mal mas'ulu anha bi a'lamu min sa'i wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sanin amsa ba kaga nan take manzo Allah yake ah al'amarin sa'ar karshe na Allah ne ba mai sani sai Allah sannan akwai hadisin Abdullah bin Abbas shi ma jalasa rasulullah majlisan wata rana manzo Allah fito majalisi ya zauna fa atahu jibril alaihi salam sai ga mala'ika jibril ya taho mala'ika jibril da yazo fajalasa baina yadayhi rasulillah sai ya zauna a gaban manzon Allah wannan riwayar Abdullah bin Abbas ce ba riwayar sayyiduna Umar ba ba kuma riwayar Abu Huraira ba saboda waɗanda suka ba da labarin zuwan mala'ika Jibrilu majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa a riwayar Abdullah bin Abbas yace mala'ika Jibrilu da ya zauna a gaban Annabi wa bi an kaffaihi ala rukbatay Rasulillah sai ya ɗora tafukan hannuwansa akan cinyoyin manzon Allah kaga ya zauna yana fuskantar annabi gaba da gaba ya haɗa gwiwoyinsa da gwiwoyin manzon Allah ya ɗauki tafukan hannuwansa ya ɗora akan cinyoyin annabi yana gwada haƙurin manzon Allah annabi bai tunzura ba ya rasulallah haddisni ya rasulallah ka bar labari mata sa'a yaushe sa'ar karshe za ta tsaya sai manzon Allah ya ce subhanallah khamsun min al-ghaibi la ya'lamuhunna illa abubuwa guda biyar gaibu ne babu wanda ya san amsan su sai Allah sai karanta wannan aya kaga kenan annabi yana tsayawa <clears throat> a daidai inda ayar alqur'ani ta tsaya shine sai ce masa walakin in shi ita haddastuka bi ma'alim alhaduna zalika amma in kana so zan iya gaya maka wasu alamomi wasu alamomi kafin sa'ar ƙarshen duniya ta tsaya akwai alamomi waɗannan alamomi in kana so in gaya ma zan gaya maka ga alama kaza ga alama kaza wannan hikimar Allah ne don mai hankali ya tuba da wuri shi yasa Allah ya sanya alamomi don haka yasa mumini yakan iya gane duniya ta kusa karewa ta alamomin da manzon Allah ya bayyana to sai mala'ika jibril ya ce ajal ya rasulullah fa haddithni tun da baka san yaushe duniya za ta kare ba na yarda ka ba da labarin alamomin ƙala ta yace idza ra'aita al'amata waladat rabbataha idan ka ga baiwa ta haifi mai gidanta mai mallakanta aw rabbataha imma rabbaha aw rabbataha wa ra'aita ashabal bunyan idan ka ga mutane masu gine-gine yataqawaluna bil bunyani Gasar su ta koma tsawon gini aka waye gari mutane gasa suke ta wajen gini mai tsayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa makiyaya wanda in ka dubi duniya sai ka ga abin ya tabbata abin ya tabbata babu shakka in ka dubi kasar dubai ai kasashe ta larabawa kuma da makiyaya ne raƙuma amma yanzu sun ce da ginin da ya fi tsawo a duniya ka auna shi da hadisin manzon Allah gasassu ita ce gini mai tsayi ci to alama duniya ta kusa karewa Allah ka samu cika da imani to shine ya bashi labari yace wa ra'aital hufata aljiya al'alata zaka ga ada mutane ne masu yunwa matalauta waɗanda ba su da komi kanu ru'usan nasu an waye gari su ne shugabannin mutane wato Allah ya daga makaskanta makaskanta waɗanda da can makiyaya ne sai aka waye gari sun zama sunan shugabanni fadhalika min ma'alimi sa'ati wa min asharatiha manzon Allah ya ce masa to wannan yana cikin alamomin sa'ar karshe na duniya uh, Abdullah ibn Abbas shi ya bada wannan labari na hadisin yace hadhihi al-khamsatu la ya'lamuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun babu wani mala'ika wanda Allah ya aiko shi eh, wanda yake kusa da Allah babu wani mala'ika da yake kusa da Allah wanda ya san waɗannan abubuwa guda biyar babu wani annabin da Allah ya aiko shi wanda zai gaya maka abubuwa guda biyar ɗin nan in ji abdullahi bin abbas famanidda da'a annahu ya alamu Shai min hadi abdullahi bin abbas ya ce duk wanda ya yi ƙorafin ya san abubuwa guda biyar dinnan ko wani daga cikinsu faƙad kafara bil li li'annahu khalafahu duk wanda yake ya san wani abu cikin abubuwa guda biyar dinnan to ya kafirce ma alƙur'ani saboda ya faɗi maganar da ta saba ma alƙur'ani haka nan ita ma aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ruwaito irin wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun so mu kai har hadisi na dubu da tamanin da bakwai kuma lokaci ya ja na za mu dakata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك